أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shidda lissafin nasara muna hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin alarama ya karanta mana akwai takardu da muka samu daga 'yan uwa wannan dan uwa yake cewa domin samun cikakken tarihin da malam ya bayar daga bible inda muka yi magana akan maganganun kiristoci akan kashe annabi isa da gice shi ina fata an fahimci wannan to shi ne wani dan uwa mai bincike akan abin da ya shafi littattafan bible ya rubuto reference wa 'yan uwa mai son dubawa sai ya je ya duba an gane wannan ya ce na farko mutum ya duba gospel of luke shi ne linjilar luka chapter ta 22 verse ta ɗaya zuwa saba'in da ɗaya daga nan sai gospel of luke har yanzu chapter ta ashirin da uku verse ta ɗaya zuwa hamsin da shida ya ce har yanzu da gospel of luke chapter ta ashirin da hudu verse ta ɗaya zuwa hamsin da uku bayanan da muka yi mutum zai same su a rubuce a ciki ina fata an fahimci wannan suna nan a rubuce a wayannan chaptoci da ya ambata ga wanda yake da ya fi fahimtar harshen larabci ya duba mahasinu ta'awil na shehun malami kasimi ina fata an fahimci wannan ya kawo duk da tafsiri ne na alkur'ani mai girma na musulunci amma karkashin ayar ya kawo duka waɗannan ayoyi da bible ya ambata da maganganun da aka yi gaba ɗaya domin kafa hujja so wannan dan uwa da ya ba mu wannan gudunmuwa Allah ya saka masa da alkhairi sannan sai mai tambaya yake cewa malam ne ne na sayi mashin akan kuɗi naira dubu ɗari da ashirin sai na sami wani da zai yi mun kabu-kabu da shi sai muka yi da shi kullum zai kawo naira ɗari biyar har wata bakwai muka yi da shi zai bani dubu ɗari da hamsin to malam ya biya ni ita wannan ta warware dama mashin ɗin zai zama nashi sai ya ce na ƙara sai masa wani shi ma mu ƙara yin haka sai na sake sai saya mashi wani sabon mashin akan ya bani nawa dubu a wata nawa a wata bakwai ya ce to amma maimakon ya yi aiki da wannan sabon mashin ɗin da na saya mashi don ya tara mun wannan kuɗi sai shi sabon mashin ɗin sai ya aje tun da wancan tsohon ya riga ya zama nashi sai ya ci gaba da kabu-kabu da shi sai ya zama da tsohon mashin din ya hada min naira dubu ɗari da hamsin <laughs> ya ce to wala ya ake ciki na menene bukatar ka ya baka nawa dubu ɗari da hamsin a cikin watanni guda nawa a cikin watanni guda bakwai saboda haka da sabon mashin din ya kabu kabu da tsohon mashin ya kabu kabu a'a wani ma ne ya bashi agwagwa da buje ya kabu kabu da ita ya haɗa maka kudin ka kai ka ina ka <laughs> ba dai kudin ka sun fito ba a cikin lokacin da ake bukata dama shi ke da muhimmanci ba wai ya aka yi ba ba wai ya aka yi ba kuma ya halatta ya halatta matukar dai kun yarjejeniya kun amince da juna Allah ta'ala ya sa mu dace sai da ya bani sha'awa abin ya burge ne yasa na ce bari da na sanar ya ce abin nan takarda ce na rubuto zuwa ga malam ya ce malam idan ka zo cewa sallallahu alaihi wasallam sadu din ya fitowa sosai ya kamata ka ce sallallahu alaihi wasallam <laughs> so wani dan ya birge ni sosai kun san me yasa ya birge ni wannan ya nuna al'ummanmu nan ba za a rasa masu gyara ba al'umma ba ta gushewa da alkhairi matukar akwai masu gyara ina fata an fahimci wannan wannan ya nuna akwai alheri mai yawa a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi kuma yana da siffofi da ake so ya cika wannan siffa yayin da za a faɗe shi ibn al-jazari yana cewa makarijin hurufi saba'atu ashar alal ladhi yaktaruhu man iktabar fa'aliful jawfi wa uktaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u ha thumma li wasdiha fa'ainun ha'u adanahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al kafu asfalu wal wasdu fajimu shinu ya والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها har zuwa ƙarshe inda kowane harafi aka faɗi yadda ake fid da shi sannan kowane harafi yana da siffa akwai harafin da mai kauri ne kamar sadun da yake magana a kansa akwai harufan da sirara ne akwai harafi kakkarfa akwai rago akwai mai nauyi akwai ɗan shafal akwai buldoza akwai alankosa ga kwai kowane harafi yana da siffofinsa sifatu ha jaharun wa rakun mustafil musmatatun munfatahun wa mahamusan fahasahu shaksun sakat shadidu halabzu ajidu kaddin bakat wa baina rakwin wa shadidu lin umar wa sab'un alau kusa bakdin ishasar so kowane harafi idan zaka faɗe shi ana so ka da shi a mafitar shi sannan ka bashi me ka bashi siffarsa a wajen me a wajen karatun alqur'ani mai girma a wajen karatun alqur'ani mai girma duk wani larabci in ba karatun alqur'ani mai girma ba in ka ba da makarijul huruf da siffa ya yi in ka bayar ba oho duka karɓaɓɓe ne a wajen ƙa'ida ta laraba ina fata an fahimci wannan so saboda haka kada ya tsananta kada ya me ya tsananta watakila in ya zauna gaban makarantar qur'ani aka ce ya faɗi yadda ake faɗin sadun din watakila yadda ya ɗauka ake turo shi ba haka ake turo shi ba Allah ta'ala ya sa mu dace la khaira fikum illam taquluha wa la khaira fina illa naqbalha Allah ya saka masa da alkhairi me Allah madaukin sarki ya ce alarama inda za mu tashi watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al akhar قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين wato yahudawa sun sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba sun matsa masa lamba har suna kokarin ya za su yi me su kashe shi saboda ba su san annabi ba ne a sun san annabi ne amma me ya kawo haka hasada menene hasada wato hasada musifa ce Allah ka raba mu da hasada hasada tana iya kai dan adam ya aikata durushin hankalin da baka tsammani shi yasa mai hasada maganin shi kawai addu'a banda addu'a ba abin da zai iya shiga tsakaninka da mai hasada maƙiyinka ƙur'ani ya ce in ka kyautata mashi zai dawo masoyi zai dawo shine ma'anar idifa billati hiya ahsan hasan billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة Allah ya ce ka rinka tunkuɗe mummunan an baka da abu mai kyau wanda ya jefe ka da dutse jefe shi da curin hura ka taimake shi ko baka taimake shi ba wanda ya hana ka ba shi mai gaba da kai jawo shi taimake shi Allah ya ce in kana yin haka wanda da tsakaninsa da kai gaba ce da adawa wata ran sai ka ga sanadiyar kyautata masa da kake ya rikide ya koma masoyi ba ku ganin 'yan siyasa idan na adawa ya matsa masu lamba da tsakar dare sai ashe gwamna yana neman shi in ya je gwamna ce wani kan me na maka ne baka suna sai wallahi ran kai daɗe baban sa ka bane abubuwan ne dai ka ga yadda suke ya ce kai kan ba dan wane ne wane ne ba ai a tarihi an ce da babanka da babana ma akwai alaka tsakaninsu kasa ɗan siyasa bayan an kammala ce to da allah mu zauna lafiya ni ban ce dole sai kayi ne ba amma dai kan mai fada sai to ba matsala yau excellency an gama sai a ɗauko wani katan na madara sai a turo mashi ko wata ghana must go <laughs> an cika ta da ɗaurin wazobiya idan ya kinkimi kayan gida gobe sai ka ji shi a gidan rediyo mu dama can ba mu fahimci mai girma gwamna ba ne amma daga baya mun fahimci duk gwamnonin da aka yi a jihar sokoto ba a taɓa mai kishin al'ummar jihar sokoto ba kamansa saboda haka mun fahimci in muka ci gaba da faɗa da mai girma gwamna to kamar muna adawa da ci gaban jihar sokoto ne to saboda ci gaban jihar sokoto dan <laughs> adawa yanzu ya koma mai ya koma masoyi saboda an yi masa mai an kyautata masa to irin wannan kyautatawa tana amfani ne kawai idan gabar ba hasada a ciki shi mai maka hasada kyautatawa ba ta gyara shi kyautatawa shi yasa yanzu wanda kujerar gwamnan yake so akwai kyautatawa da gwamnan zai masa a zauna lafiya babu ita to shi mai hasada ba kyauta shi yasa aka ce fa idan bai bainaka wa bainahu adawatun ba ba ce bai na lazi bai wa hu hasadun ba saboda kyautatawa ba ta gyara mai hasada shi mai hasada in ka taimake shi ba matsala za a samu yana fama da talauci sai ka kira shi ka ɗauki naira dubu ɗari sai ka bashi don a zauna lafiya to ka ƙara wa wuta ruwa wato ka ƙara wa wuta fetur ne ka ƙara wa taɓo ruwa ne ka san dalili shi abin da yake so ka lalace zama ba za ka ma iya ci da kanka ba yanzu sai ka ɗauki dubu ɗari ka bashi ashe kana nan ba ma ci da kanka ba har wani kana iya taimaka to a ranar sai ya ji kamar zai mutu saboda haka iya abin da zai cece ka sai dai addu'a sai dai me sai dai ka jawo min sharri hasidin Iza hasada tun ma kamin hasada mai hasada bala'i ne Allah ka raba mu da hasada to yahudawa basu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasada ce ta kawo to sai Allah yake so ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri da waɗannan mahasada ba dainawa za su yi ba hasada bala'i ce bari in baka labari abin da ya faru da daɗewa ka gane bala'in hasara da hatsarinta wannan zai sa ka ci gaba da haƙuri da waɗannan masu maka hasara an gane hikimar kawo wannan kisa sai Allah ya ce watulu alaihim ka karanta musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ka karanta musu na ba abu na adam labarin 'ya'yan annabi adam kullum idan aka ce naba'u akwai bambanci tsakanin naba'u da khabar in aka ce khabar labarin da bai kai na tsaye ya samu wuri ya zauna don jin labarin ba labarin da bai kai mai tahiya ya dakata ba labarin da bai kai a ce kai babban magana ba noman labari na abubuwa yau da kullum shi ake cewa khabar amma idan aka ce naba babban labari da ya kai ya girgiza mutane wanda ya kai ne mai tahiya ya tsaya saboda ya saurare shi ya kai na tsaye ce bari in zauna don jin wannan magana saboda muhimmancin labarin da girmansa an gane me ake cewa na ba labarin 'ya'yan annabi adam guda biyu 'ya'yan annabi adam guda biyu Qur'ani bai faɗi sunansu ba wannan shi kawo maluma aka ta wasa ƙwaƙwalwa wasu ka ce 'ya'yan annabi adam ne na cikinsa wasu ka ce a ba 'ya'yan annabi adam ne na cikinsa ba a cikin bani isra'ila ne abin ya faru an ce musu yayan annabi adam saboda inda kai ma yayan waye yayan annabi adam ne kenan koda ba shi ya haife su ba tun da cikin tsatsansa suka fito za a kira su me yayan annabi adam amma magana da maluma suka tafi mafi inganci shine yayan annabi adam ne na cikinsa yayan annabi adam ne na me na cikinsa me yasa saboda hadisai da suka zo suke karfafa cewa yayan annabi adam ne menene sunan su qur'ani bai faɗa ba ƙur'ani bai faɗa ba amma ka duba old testament tsohon alkawari eh, ya faɗi sunayen wannan ya sa an samu ruwayoyi da suke nuna sunayen wanda ana ganin kamar asalin labarurrukan an samu su ne daga isra'iliyat cewa ɗaya sunansa ƙabila ɗaya sunan shi habila ina fata fahimci wannan ba ƙur'ani ne faɗi sunan ba ba kuma hadisi ne ingantacce da ba ƙura akan sai faɗi sunan ba amma an samu daga wajen magabata wanda ana ganin su da bani isra'il ta wannan hanyar suka samu sunayen wa'annan mutane da yake suna da littattafai na tarihi wanda wasu daga cikin manganun tabbatattu ne wasu daga ciki kuma ba tabbatattu ba ne amma ƙa'ida da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan duk kisa isra'iliya in ta yi daidai da ƙur'ani mu karɓa ba matsala in ta ci karo da ƙur'ani mu jefar da ita idan babu abin da ya tabbatar da ita ko ya kore ta a ƙur'ani to ba za mu ce ƙarya ne ba ba za mu ce gaskiya ba ne sai mu shiru ina fata an gada wannan Allah ya ce ka ba su labarin bil haƙƙi da gaskiya malamai suka ce wannan ya nuna a lokacin akwai jita-jita akwai labarurka eh, wasu a bible ko wasu a taura amma ba tabbatattu ba ne labarin da alkur'ani mai girma ya bari shine labari na gaskiya da ba ku a kan shi an gane hikiman da ya sa aka ce bil Allah ya ce iz qarraba qurbanan yayin da suka kusantar da ƙurbani suka gabatar da ƙurbani me ake ce qurbani kurbani shine ta ƙarrabu bihi ilallah duk abin da ka ce wannan na ba da shi domin neman kusanci ga Allah wannan abu ana kiran shi ƙurbani ana kiran shi ƙurbani akwai shi a cikin addinin yahudawa akwai shi cikin addinin nasara akwai cikin addinin musulunci layya da muke yankawa rago muke yankawa ko ko abin da ya saukaka danwa muke yankawa don Allah ya zama kurbani saboda abu ne da muka yanka domin neman kusanci da wa neman kusanci da Allah madaukin sarki an gane hadaya da masu aikin haji suke yankawa ta zama mai. ta zama qurbani saboda an ba da ita ne domin kusanci da neman kusanci da wa da Allah madaukin sarki idan ka dauki sadaka ka bayar da neman kusanci da Allah ita ma ta zama qurbani to Allah madaukin sarki ya ce wayannan mutane ƴaƴan annabi Adam guda biyu sun gabatar da qurbani fatuqbila min ahadihima sai aka karba daga ɗaya daga cikin su saboda ikhlasin sa da yi dan Allah lam yataqabbal min al-akhar ɗayan kuma sai ba a karba ba saboda yayi babu ikilasi babu takawa ina fata an fahimci wannan menene abin da suka bada qurbani alqur'ani mai girma bai fada ba bai fada ba ina fata an fahimci wannan a samu hadisai ingantattu garare garau da ba matsala akan su a samu a cikin ma ba a samu ba amma an samu a cikin littafan tafsirai da bayanai daga da dama daga cikin magabata cewa qurbanin da suka gabatar ɗaya daga ciki manomi ne saboda haka ya ba da ƙurbani ne na kayan abinci ɗaya kuma makiyayi ne saboda haka ya ba da ƙurbani na me na rago amma shi wannan da zai bayar saboda ƙarancin ikilasi da ƙarancin takawa sai ya samu dami wanda duk soshiya ne ya har hada ya har hada ya ɗaure ya ce shi ya ba Allah wannan kuma ya samu rago ƙosashe ɓulɓul dumul dumul ya ce wannan shi ya ba Allah saboda yana yi don Allah da ikilasi da neman lada a wajen wa Allah maɗaukin sarki wannan ya sa wannan mai rago sai aka karɓi ƙurbaninsa wannan shi kuma sai ba a karbi mai ba ba a karbi ƙurbaninsa ba me yasa suka gabatar da wannan ƙurbani in kana karanta littafan tafsiri za ka ga an yi bayanin cewa annabi adam bayan ya sauko nan duniya da hawa sun ci gaba da haihuwa duk da hawa za ta haihu yan tagwaye take haihuwa namiji da mace haka ake ta yi ake ta yi har aka zo aka fara haɗa su aure sai a ɗauki wannan namijin sai a hada da waccan yarinyar wacce ba ciki ɗaya suka fito ba ita kuma namijin da suka fito ciki ɗaya sai a hada shi da wannan matar haka aka yi ta yi har zuwa lokacin ƙabila da habila su kuma sai ya zamana wannan matar da aka haiho ƙabila da ita kyakkyawa ce wannan wacce aka haiho habila da ita ba kyakkyawa ba ce da aka ce za a yi wannan musanya kamar yadda aka saba sai shi wannan ya ce bai yadda ba Karshe da ya ce bai dabaita da rikici aka ce to su kawo kurbani wanda allah ya karbi shi ne zai auri wannan kyakkyawar yarinya wannan labarai ne da za ka yi ta samun cikin littafan tafsiri amma ƙur'ani mai girma bai ce komi a kai ba ba kuma hadisi ingantacce daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da mai ba ya da labarin saboda haka maluma suna ganin mafi yawan wannan kisoshi kissa ce isra'iliya ba akan me aka yi ƙurbanin ke da muhimmanci ba ba wane ne da wane ne suka yi ƙurbanin ke da muhimmanci ba ba me aka kawo a matsayin ƙurbanin ke da muhimmanci ba shi yasa ƙur'ani bai ce komai akan wannan ba me ke da muhimmanci shine a karantar da mu aikin da Allah yake karba shine aikin da aka yi dan Allah an gane wannan aikin da ba a yi shi da ikilasi da takawa ba shi kuma Allah ba zai karba ba domin shine abin da zai amfane mu kira'a da Allah raman nan yake in yayi ba ikilasi ba takawa Allah ba zai karba ba fassarar da nake in ne ba ikilasi ba ta kawa Allah ba zai karba ba dan agaji da yasa uniform in bai da ikilasi da ta kawa ba aikin banza yi Allah ba zai karba ba liman da bagin ardo da ke mana liman in bai limancin dan Allah da ta kawa ba aikin banza yi Allah ba zai karba ba shugaban kungiya in bai dan Allah ba dan a ce kawai shugaban kungiya ceremonial aikin banza just zero za a bashi babu lada a wajen Allah madaukin zirki duk ibada da zakai yi ko sadaka ko me zakai yi ko gina masallaci ko taimakon addini ana so ne a bamu ka'ida mu gane cewa duk abin da zamuyi yi in dai Allah muke so ya karba to ya zama akwai ikilasi sannan akwai me akwai takawa wannan ne dalilin da ya sa duk wancan tafsiliyat Qur'ani bai ce komai akan su ba dan they are not all that important ba su da muhimmanci an gane karatun ya wa Allah ta'ala ya samu dace to shi wanda ba karbi qurbanin sa ba sai fusata hasada sai ta ɗebe shi saboda ba karbi qurbanin sa ba buɗe bakinsa ƙala sai ce la'aƙatulan lannaka wallahi sai na kashe ka kenan ma Allah ya fi son ka a kaina kenan yanzu ni zarin kaucewa ana cewa ga wanda Allah bai karbi qurbaninsa ba <laughs> hasara ta shigo ko bata shigo ba ka ji hatsarin hasara hasara ta shigo wace alama ce suke gane qurbanin an karba ko ba a karba ba ƙur'ani bai ce a kai ba watakila wahayi akai wa annabi adam cewa na wannan aka karba ba a karɓi na wannan ba watakila kuma wata alama daban idan ka ga littafan tafsiri suna nuna cewa wanda aka karɓi ƙur'aninsa ƙurbaninsa Allah ya sauko daga wuta daga sama ta yi mai ta cinye abin da ya bayar shine abin alaman Allah ya yi mai, ya karɓa. wannan duka akwai su a rubuce a cikin littafan tafsiri amma dai alƙur'ani mai girma ba shi ne ya zo da magana ba ba kuma a cikin hadisi ingantacce aka samu labarin ba ina fata an fahimci wannan to amma dai wannan ya fusata ya ce la'akatu lannaka wallahi sai na kashe ka ƙala wanda aka ce za a kashe shi to me na maka za a kashe ne laifin me ne to ya za a karbi ƙurbani na ƙurbanin ka ni ba a karbi nawa ba to inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karɓar aiki ne daga masu takawa alama ce baka yi dan Allah ba alama ce baka yi da takawa ba ni ya kamata ka zarga ko kanka ya kamata ka zarga ka gyara kanka ya kamata ka zarga ka gyara ba ni ya kamata ka zarga ba ba ni ya kamata ka jawo shi ba innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin daga nan sai ƙara yin wata magana la in بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك واي إني أخاف الله رب العالمين ya kalle shi ya ce la'in basatta ilayya daka idan ka shimfiɗa hannunka zuwa gare ni litakatula ni dan ka kashe ni ya to wallahi ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqatulak ni ba zan shimfiɗa hannuna zuwa gare ka don in kashe ka ba in kashe ka kana dan uwana Allah ya sauka da hannuna in yi kisan kai ba zai yiwu ba kama an tambaye shi saboda me yace inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ya ku bayin Allah kisan kai bala'i ne kisan kai musiba ne in akwai yadda za ka yi harka ba duniya ba ka taɓa zubar da jinin musulmi ba ka iya kokarin ka kai idan ya taɓa faruwa da kuskure ita istighfari yi wa Allah alƙawari da hannunka ba za ka zubar da jinin musulmi ba ka zubar da jinin musulmi bai ji ba bai gani ba da hannunka yi iya kokarin ka harka ba duniya wannan ya zama bai faru ba saboda kashe musulmi bala'i ne ku ga girma irin na dakin ka'aba da daraja irin ta dakin ka'aba ɗazun da muka yi sallar la'asar yanzu wanda ya sallar la'asar a ɗakin ka'aba kai idan za ka yi sallar la'asar a nan masallaci sabana bank ko a shek abokar mahmud gumi sai ka yi sallar la'asar sau dubu ɗari kamin ka samu ladar wanda ya salla ƙwara ɗaya tallin tal la'asar a ɗakin ka'aba sau dubu ɗari kamin kai sallar la'asar dubu ɗari shekarun da yawa shekarun amma sallah ƙwara ɗaya mutum zai yi a ɗakin kawa saboda darajar ɗakin duk duniya ba ɗakin da aka ce ibada ne ka ringa zagaya shi sai kaba ya zo da masallaci in zo yana kewaya shi sai in samu lada a sai da tambayin zakaran kai bata amma ba maganar lada duk duniya babu wani ɗaki da ka kewaya shi ya zama ibada lada sai ɗakin ka'aba kuma yayin da kake dawafi kana kewaye ɗakin ka'aba zunubanka zuba suke kaman bishiya ta bushe iskar bazara ta kada ta haka zunubanka ke zuba saboda darajar ɗakin kuma saitin ɗakin nan baitul izza yake kuma shi ne na farko da aka fara ajewa a nan duniya wace irin falala ce wannan ɗakin allah ko babanka mutum ya kashe in ka ganshi a wurin ba ya daka rama ba ka jira sai ya bar wurin saboda alfarma da daraja ta me ɗakin duk inda mutum zai salla a duniya sai ya kalli wurin saboda wannan matsayin ɗakin ka ba ranar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ya kura mata ido yana tuna irin wannan daraja ta ɗakin ya yace kai ba da girma kike ba da kima kike da daraja kike a wajen Allah sai annabi ya ce sai dai wallahi jinin musulmi kwara ɗaya tallin tal ya fi ki girma a wajen Allah jinin musulmi kwara ɗaya ya fi ɗakin kaba a wajen Allah da ka kashe musulmi kwara ɗaya ƙara ka rushe ɗakin kaba abinda annabi ke so ya gama ka kenan ka rushe ɗakin kaba ya fi sauƙi haka kashe musulmi kwara ɗaya tallin tal ka zubar da jinin shi kai ba ma kaba ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalu duniya duniya gaba ɗayanta ta gushe ka san me ake ce duniya ta gushe wannan ranar wannan kasar a birkice ta duwatsun nan a nike su duk ginin da ka sani a duniya a rushe shi rana a fasa ta wata a tarwatsa shi taurari a yi bici-bici da su samai a kaca-kaca da su duk wannan ya faru a wajen Allah ya fi sauƙi akan zubar da jinin musulmi kwana ɗaya tallintar ka zubar da jinin musulmi ina za ka shiga ina za ka shiga da jinin musulmi kwana ɗaya ku ga yadda yau ake amfani da yara da sunan addini suna ta kashe musulmi ana ta kashe musulmi ana ta yi wa ƙasa bayi da jinin musulmi Allah ka shirya da mu Allah ka gane da mu kashe musulmi bala'i ne Usama ɗan Zaidu yaƙi ake yana karawa da kafiri ya bi shi ya daga takobi zai sa da kafirin kafirin ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah ya ce ah, da takobinka ya faɗi kaga zaka sai ya sara kanshi da aka zo aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira shi yace a hu ba da an kala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah kenan da mutum ya ce la ilaha illallah ya zama me to bayan ya musulunta me ya aikata da ya warware musuluncinsa me yayi na ridda bayan ya musulunta ai ba dama musulmi ka ce masa kafiri idan ba ridda ba to ya yi kalmar shahada ka da kai shi me yi na rida bayan kalmar shahada da yi a katalta huba da an kala la ilaha illallah usama ya ce ya rasulallah ya faɗi kalmar ne domin ya tsara jininsa da ya samu dama kashe ni zai yi sai da ya ga na rutsa da shi zan sare shi sannan ya faɗi kalmar ba dan Allah ya faɗa ba ya faɗa ne domin ya kare jininsa kar in kashe shi manzan Allah ya ce halla ta kalba. me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka ga dan Allah ya faɗa ko ba dan Allah ya faɗa Usama ya ce wallahi da annabi ya rinka jaddada wannan magana har sai da ya ji ina ma a ce a ranar ya shiga addinin musulunci yadda zai zama wannan kuskuren ya yi shi kamiyar musulunta ya ce la'in satta ilayya ya daka li taqatula ni ma ana bi ya yadiya ilayka li aqatula saboda me ni inni kafin, Allah rabba ku ga yadda 'yan siyasa in za a yi zaɓe suke ba yara kwaya da makamai su je su ta kashe wanda je da wanda bai je ba ko bai faruwa wai har zauna za a yi a ce ranka yi daɗe in ba da shawara kenan in dai zaɓe ana so a ci ba matsala to wane da wane dole sai an ɓadda su matuƙar ba a ɓadda su ba to muna tabbatar maka matsala za a samu mu kuma an ba mu dama ɓadda su abu ne mai sauƙi sai mu wai shi ya kashe musulmi a wajen sa abu ne mai sauƙi mai faɗin magana nan musulmi ne wanda za a kashe musulmi ne saboda mai saboda duniya in an ci zaɓen ma sai me in an faɗi zaɓen sai me da ka ci zaɓen ka haye mai ka haye sirani ka haye da ma rikici da ka shiga ko ba rikici ka shiga ba rikici ka shiga kai da ya kamata a maka jaje a tausaya maka ai ta addu'a Allah ya hidda kai kai kuma saboda wannan ne kake ganin zaka iya kashe kowa a je da 'yan daba a dirka gidan mutum a daddatsa shi sai ya mutu a fito a ce oga mun gama shi jagoran 'yan daban yana zaune a cikin hilos ya ce mu je in gani ya je ya ganshe shi shure shi da kafa ya tabbata ya mutu ya ce to shi kenan ya yi a fito a tafi don a mai don a ci zabe mm. aka yi ta kashi Allah ka tsare mu akwai ɗan siyasan da zai tura a kashe wani ya ce kuma a kawo masa alama bayan kashe kuma sai a yanke kunne a kawo masa a ce to ga kunnan Allah ka tsare mu Allah karka bari sanadiyar mu jinin musulmi ya zuwa Allah ka tsare hannuwanmu daga zubar da jinin musulmi me yasa ke faɗa larama inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar shi kadai wadhalika jazaa'u inni lalle ni uridu ina so an tabu'a ai an tarji'a da ƙarshe ka koma bi ismi da zunubi na wa ismika da zunubinka yanzu zunubin naka ya zama dubul fatakuna min ashabin nar daga nan ka zama dan wuta bi ismi wa ismika ka tafi da zunubi na da kuma zunubinka malamai su yi manganu akan fassarar wannan kalma wasu ka ce an tabu a bi ismi ai bi ismi katili da zunubin kashe ni da kai tun da kashe ni saban Allah ne akwai zunubi ko babu wa ismika da kuma zunubinka da dama can ka aikata kamiran da ka kashe ni wanda watakila shi ya jawo Allah ya ke karbi sadakarka akwai laifin da ka masa saboda haka zunubin zai maka biyu ga na kashe ni ga na ka dama can an gane fassara ɗaya fassara ta biyu inni uridu an tabu abi ismi wa ismika suka ce shine magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce izal taqal muslimani bi sayfayhima wal maqtulu fin nar ya rasulullah hadha al fama balu al maqtul innahu kana harisan ala qatl sahibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmai guda biyu suka zara takobi suka haɗu za a kara an samu matsala alƙatilu da wanda ya kisa wal makatulu da wanda aka kashe finna da dubu ta za su tafi in dai musulmi guda biyu suka zara takobi suka kara da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk wuta za su tafi in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam qila ya rasulullah aka ce ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hazal qatil haza qatilun wannan yayi kisa shi mun sallafi shi Fa ma balul maqtul to me laifin shi wanda aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma yayi kwadai ya himmatu yayi duk dabarar da zai ya dauki duk matakin da zai dauka ya kashe wannan ba sai bai samu sa'a bane da ya samu sa'a da shi zai kisan ko bai samu sa'a bane to wannan mummunan niyyar tashi da bakan niyyar tashi da yunkurin da yayi da attempt da yayi shi ya jawo shi ma zai tafi wuta to yanzu ga wannan ya ce mai zai kashe shi da ya ɗau takobi ya ce mu kara duk wanda ya kashe wani su duka biyu na za su je to yanzu ya ƙi sai dai a kashe shi shi kadai kenan da zunubin shi da zunubin da da wannan zai samu shi ma da ya ɗau takobi ya ce za a kara da shi yanzu duk zunuban za su koma kanwa za su koma kan wanda ya kisan shi kadai yanzu ba za a raba ya zama falqatilu wal maqtulu finnar ba an gane fasara ta biyu fasara ta uku inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin akwai wanda ake cewa al a lahira manzan Allah ya kalli sabai ce a ta daru na manil muflis kun san wane ne muflis wanda aka yi waso so ƙalu al-muflisu fina Mallai salahu lahu dinarun wala dirham suka ce wanda aka yi waso su mara komi a wajen mu shine wanda bai da dinari bai da azurfa bai da kwandala bai da fucika an samu matsala manzo Allah ya ce ba ku san al ba ba shine ba shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ga sallah ya zo da ita mai kyau ga azumi mai kyau ga zakka mai kyau amma an samu matsala a duniya ya cuci wannan ya ci kudin wannan ya zagi wannan ya daki wannan ya mari wannan ya yi wa wannan sharri ya yi wa wannan kazafi to duk sai su kawo karansa gaban Allah idan suka kawo karansa gaban Allah ya za a yi sai Allah maɗaukin sarki ya ce to ladar da ya zo da ita mai kyau ɗin a ringa kwashewa ana biyan bashi ƙarshe sai a kwashe lada ana biyan bashi har lada ta ƙare ga wasu ba a biya su ba to ya za a yi da su manzan Allah ce sai a ringa ɗebo zunubansu ana me ana laftawa wannan ana ɗebo zunubansu ana lafta mashi da ƙarshe sai a ce kama hanya zuwa wutar jahannama to yanzu ya ce zai kashe wannan mutumi in ya kashe shi zalunta sai ko ba zalunta sai ba idan aka je lahira za a bi kadun zaluncin da ya za a biya kadun zaluncin ibadarsa za a ɗiba a biya da ita in babu ibadar tun daga alama gashi bai yi ta don Allah ba zunubin wanda aka zalunta shi za a kwasa sai a ƙara me sai a ƙara lafta mashi saboda haka in an je lahira tunda kashe shi da ya zalunce shi to za a kamfaci zunubinsa a ɗora wanda ya kisan kaga ya zama an tabu a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin na an gane wannan wannan shine fasara guda uku da malamai suka yi kuma idan kuka kalli fasarorin guda uku kowace tana iya dauka Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce to wazalika jazao zalimin wannan shine sakamakon azalimi duk inda yake a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har kiyama ta tsaya har kiyama ta tsaya duk wanda ya kisan kai duk wanda ya kashe wani bai ji ba bai gani ba daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama to cikin zunubin da za a ba wanda ya kisan sai an ɗebo an ba wannan ɗana annabi adam da ya kisa duk kisan da ake a duniyar nan har kiyama ta tsaya kowanne sai an kamfaci zunubin an je an lafta mashi me yasa za a kamfata an lafta mashi manzan Allah ya ce li'annahu awwalu man sanna al-qatl domin shine na farko wanda ya fara sunnantar da kisan kai kamin shi ba a taɓa yin kisan kai a duniya ba wa ya fara yin kisan kai a duniya shi ya fara kisan kai a duniya tunda shi ne mutum a duniya da ya fara kisan kai daga yanzu har kiyama ta tsaya duk wanda ya kisan kai da shi ya koyi cikin zunubin da za a bayar sai an ɗabi percentage kamisho an kai wa wancan ɗana annabi adam wannan ɗana annabi adam ya shiga bala'i Allah ka tsare mu sai Allah ya ce mai a gaba Allah له نفسه قتل lahu فقتله فأصبح من الخاسرين الله wannan kalma fatawa'at malamai suka ce akwai sirri a cikinta ta kunshi abubuwa da yawa fatawa'at ai fasawwalat fatawa'at ai fasawwarat فطوعت اي فسهلت فطوعت اي فشجعت kalma guda ɗaya ce duk wannan ta kunshe su suna ciki zuciyarsa ita ce ta suranta masa ya kashe ɗan uwansa ita ta tsara masa ya kashe ɗan uwansa ita ta sauƙaƙe masa ya dinga ganin abin ma kamar ƙaramin abu ne ya kashe ɗan uwansa ita ta yi encouraging nasa ta ƙarfafa masa gwiwa ya kashe wa ya kashe ɗanuwansa uwansa lahu sai je kashe shi sai je ya kashe shi ya ya kashe shi ƙur'ani bai faɗa ba ƙur'ani bai faɗi ya aka yi kashe shi ba amma idan ka duba tafsirai malamai sun yi bayani ya daɗe yana so ya kashe shi rasa to ya zai ya kashe shi tun da ba a taɓa yi ba shaidan sai ce bari ya koya mashi kawai ran yana zaune ah? kawai shaidan sai ya kama wani tsuntsu sai ya dora tsuntsu akan dutse sai ya dauko wani katon dutse sai ya fasa kan tsuntsu sai tsuntsun ya mutu shi kuma yana kallo sai ce a ashe a hanya mai sauki da dutse ake kisa yanzu ya koya ko bai koya ba yanzu ya koyi yadda ake saboda aka yi bashi sai yana bacci ya je dauko gingime mai dutse ya taho sai da ya daga sai tinkansa sai ya kwantara masa wannan dutse a kai sai da ya fasaka jini ya ci gaba da malala ƙarshe ya mutu ƙarshe me ya mutu da su biyu ne yanzu ya mutu ya zama saura shi kadai gagawa shi yanzu bai da abokin hira bai da abokin hudda eh? bai sanya zai da gawar ba sai hankalin sai tashi kuma sai shiga damuwa Allah ce fa asbaha minan nadimin sai fa asbaha minal khasirin sai waye gari cikin tababo masu asara saboda kashe dan uwansa da yi Allah ka tsare mu da kisan kai to me faru a wannan lokaci Allah rama fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya عجزت أن أقول مثل هذا القراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يزو an bar shiga shiga بسيد زي دي yadda سيكو كايكي ba سيد زي ba a taba mutuwa ba balle a san idan an mutu tona ƙasa ake abin ne ba a taba yi ba shi ne na farko to ya za yi ya yi kuka ya yi kuka ba wai kukan bakin cikin ya kashe dan uwansa yana so ya tuba ba kuka na nadama ya zai da gawar ya zai da kadaicin da ya samu kansa shi kadai a ciki ina fata an fahimci wannan to can sai Allah madaukin sarki ya nuna masa yadda ake binnewa fa ba asallahu guraban sai Allah ya turo gurab hankaka yana zaune sai ga hankaka hankakan ya bahasu fil ardi yana tono a cikin ƙasa yana tono a cikin ƙasa malamai suka ce hankakin guda biyu ne suka zo sai suka fara faɗa yana zaune yana kallo sai ɗaya kashe ɗaya da ɗaya kashe ɗaya wanda ya kisan sai rinka sa kafafunsa yana tono a ƙasa har ya tona rami mai zurfi sannan sai ya zo ya sa bakin shi ya kamo wancan hankakan sai ya jawo shi ya jefa ciki sai ya koma ya rinka sa kafafunsa yana jawo ƙasa har ya binne shi liru yahu domin ya nuna masa kai iwari sau'ata a kai yaya zai binne gawar dan uwansa kalmar sau'a asalinta tana nuna ma'anan muni shi yasa mutum ya fito tsirara al'aura ake ce mata sau'a saboda mutum ya tube tsirara mummuna yake zama mutum yana yin kyau ne idan ya sa idan ya sa sutura mata yanzu da ke yawo tsirara mai da su mahaukata ne kawai shaidan da yahudawa suka ce musu in kuna so ku yi kyau ku yawo tsirara sai suka kama yawo me tsirara wai da sunan kwalliya da sunan ado kai in ka zo tsirara muna kake zama ba kyau kake yi ba mace in ta shiga sutura take kyau ba in ta fito tsirara ba kuma ƙauyanci ne kuma dabbanci ne da gidadanci ba ci gaba bane ba wayewa bane na taba gaya muku inda tafiya tsirara wayewa ne da shugabar wayeyu ta Najeriya ita ce akuya ita ce akuya ta kai akuya ita tafiya tsirara akuya tana daura zani tana sa riga tana sa wando tana sa breziya da dan kwali ya take yawo karama tinkiya ta kan dan sauko da bindinta haka ya ɗan dai rage matsala haka ya ɗan tattara wasu abubuwa ita akuya ba matsala sama take miƙa shi duk duniya ta gari to idan tafiya tsirara shine <laughs> to a nan gurin an kira gawa da sau'a domin yayin da mutum ya mutu gawar muni take da shi ba kyau take da shi ba yayin da mutum yake da rai ne zai baka sha'awa idan ya mutu ya dan fara dadewa idan ka zo ka kalle shi ba za ka iya tsayawa ba lawai dala'ata alaihi min minhu firaran ba za ka iya tsayawa ba to amma nan qur'ani ya nuna mana cewa Allah ya turo hankaka yabhasu fil ardi yana tono a cikin ƙasa liyuriyahu kaifa yuwari sawata kai. domin ya nuna masa yadda zai binne gawa dan uwansa yana ganin wannan kala sai ce ya wailata ya kai tona ya asarata a su an akuna misal hazal gura yanzu hankaka ma shine basira yanzu lalacewa ta da dakikanci na ya kai ga hankaka ma fi ni hikima hankaka ya san yadda za a yi ni ban sani ba ce kai asara ta yi wa tunda ko hankaka ban kai ba na gagara in kai koda gurgurdan haka haka fa asbaha minan nadimin sai waye gari na cikin masu nadama nadamar tuba ya kashe dan uwansa a nadamar lalace shi ta yi wa ko hankaka ma bai kai daraja ba da tuba yi watakila Allah ya me ya gafarta mishi to ba ta tuba yake ba bai da niyyar ja da baya shi nadama sama ga hankaka ya fi shi daraja Allah ya ce fa asbaha minan nadimin sai ya zama cikin masu nadama wannan shine kabari na farko da aka fara yi a tarihin duniya a shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an shari'a mata mana yin kabari in mutum ya mutu ana so a tona kabari a sashi ciki ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ku kyautata wajen tona kabari kabari akwai kashe biyu akwai kabari da ake cewa shakku akwai wanda ake cewa lahadu wanda ake cewa shakku shine wanda mafi yawa muke yi a Najeriya saboda kasar mu bata da kwari sosai za a tona rami mai dan fadi sai a tsaga tsakiyar rami sai a tona wani rami mara fadi iya daidai fadin kirjin mutumin da za a sa a ciki haka ne tsawonsa fadinsa daga nan sai a ɗauko shi na cikin likafani sai a saƙa shi a ciki sai a saƙa shi a ciki yana fuskantar alƙibla sai a kawo itatuwa ko kasko da ganye sai a sa a rufe ramin ƙasan sannan sai a turo ƙasa sai a rufe rami na biyu ko sai a masa tudu ba tudu mai sosai ba wanda bai wuce shibri ɗaya ba kamar yadda ya zo a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa shakku akwai lahadu shi kuma lahadu za a tona ramin amma ramin sai a yi shi da zurfi kaɗan bayan ya yi zurfi daga can sai a masa loko ta gefen alƙibla sai a rarake shi a fafare shi yadda in an ɗauko gawar an zura ta cikin ramin za a tura ta ne cikin wannan lokon ina fata an gane yadda ake lahadu daga nan sai a kawo abin da za a saka a saka daga nan sai a rufe shi ma a ɗaga shi da tudu amma tudun kada ya wuce shibri ɗaya. wannan shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a wayannan kaburbura guda biyu malamai suka ce lahadu irin wanda ake yin wannan fafarewar a tura cikin wannan lokon shi ya fi falala fiye da shakku me yasa ya zama shi ya fi falala fiye da shakku saboda abin da ya faru bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda biyu a cikin garin madina masu tona kabari akwai abu talha akwai abu ubaida akwai abu talha akwai abu ubaida wayannan mutane guda biyu abu talha shi yana tona kabari lahadu ne abu ubaida shi kuma yana tona kabari shakku ne to bayan rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce wa ya kamata mu kira ya tona wa manzan Allah kabari sallallahu alaihi wasallam sai sabai suka shara suka ce kar mu kira kowa mu bari Allah da kansa ya zaba wa annabi irin kabarin da za a mashi duk wanda ya fara zuwa cikin su to shi Allah ya zaba ana nan ana nan sai ga Talha shi ya fara isowa wanda yake tona kabari Lahadu sai aka tona wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Lahadu shine kabarin da aka binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lahadu shi Allah ya zabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar haka malamai suka ce Allah ba zai zabawa wa annabinsa ba sai abin da ya fi fara ina fata an fahimci wannan to daga nan za a sa mutum a cikin kabari kuma a binne daga shi sai aikin shi in an gama binnewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce istaghfiru li akikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya bashi ikon ansa tambaya a kabari yanzu haka an fara tambaye shi Allah ka sauƙaƙa mana a cikin kabari wato ba abin da yake tada mu hankali sai na tuna da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna lil qabri daqqa law naja minha ahadun lanaja minha sa'ad ibn mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wata matsewa da kabari yake yi wa dan adam in an sa mutum cikin kabari akwai wata matsewa da kabari yake mutum an sa mutum a ciki da a duniya akwai wanda zai tsira kabari bai matse shi ba da sa'adu ibn mu'az ne da wane ne sa'adu ibn mu'az wane ne sa'adu ibn mu'az shine sayyidul ansar sayyidul ansar a yakin ahzab a dan kibiya ta same shi da aka zo ya fara jinya da aka zo banu ƙuraiza shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya masu hukunci da ya masu hukunci kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hakamta hun bi hukmin lahi min fawqi Ya ce ka musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa Sa'ad ibn Mu'az har ya fara warkewa bayan gama yakin azab ya addu'a Ya ce ya Allah in ka san annabin ka zai ƙara yaƙi da ƙurashawa ya Allah ka warkar da ni domin a ƙara karawa da ni in kuma ka san daga wannan karo ba zai ƙara yaƙi da su ba ya Allah ka sa wannan raunin da na je zama ajali na in samu shahada a sanadiyar yaƙi da ƙurashawa don sun fi kowa gaba da annabin ka. ciwon har ya fara warkewa ciwo ya koma ɗanyi ƙarshe ya rasu kuma wannan shine yaƙi na ƙarshe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ƙurashawa lokacin da aka ba annabi labarin sa'ad ibn mu'az ya rasu sahabbai suka ce da muka tashi zamu je gidan annabi yana sauri yana sauri muna bin shi sauri yake yi ba mu saba gani na irin wannan saurin ba har cuna takalmin wasu yana fita muka ce ya rasulullah wani irin sauri ne kake haka annabi ya ce ina sauri ne domin ina jin tsoron kar in mun yi latti mala'iku su riga mu su masa wankan gawa kamar yadda suka yi wa hanzala ga silul mala'ika matsayinsa a wajen Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauri kan mala'iku su riga shi kamar da suka yi wa hanzala hanzala an gore yana kwance da amarya ana kwanciya ta aure kawai ji ana shela annabi ya ce kowa ya taso za a tafi fagen daga amarya na rungume da shi ce ke amarya sake ni ta ce lafiya ce baki jin ana maganar tafiya jihadi min al-mu'minin rijalu cikin masu imani akwai mazaje hmm. a cikin mazaje ma akwai maza wannan ai ya kai a ce mai namiji ba wani an ce namiji wai saboda kawai duk shekara za a zo suna gidan sau biyu sai a ce kai da namiji ba a wajen ɗan bidiya da ake zuwa suna yana saukowa bai wankan janaba bai dauki takobi ya tafi kuma ya samu shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku sun sauko suna yi wa gawar wanka ga abin mamaki mala'iku na wa gawa wanka a tambayi matarsa mai ke faruwa ta ce ya rasulullah ka ji halin da muke ciki sanda ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wankan gawa suke masa kamin akai shi aljanna shi yasa a mutuwar Sa'ad bin Mu'az yace yana tsauri da aka dauko gawar sabai suka ce ya rasulullah wace irin gawa ce ga mu dauke da ita ba mu jin nauyi annabi ce ya za ku kuji nauyi alhali tare da mala'iku ake daukar gawar mala'ika ya tallaba ka tallaba ya za ka ji nauyi da aka je makabarta sahabbai na takawa shi annabi yana da digirgire yake tafiya kan yatsun kafarsa aka ce ya rasulullahi me yasa baka taka kafarka yace wallahi mala'iku ne sun sauko sun cika makabartar gaba daya sai na jira wani mala'ika ya jinga fiffikensa nake samun inda zan dan saka kafata ku ne ba ku ganin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ikun da ba su taba saukowa duniya ba a tarihin duniya ba su taba saukowa ba sai wannan ranar jana'izar Sa'adu ibn Mu'az kuma daga ranar ba za su ƙara dawowa duniya ba har tashin alkiyama jana'izar Sa'adu ibn Mu'az ce kadai ta taba kawo su duniya kaji wanda ya isa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihtazza arshur rahman limauti sa'ad yace al'arshin Allah sai da ta girgiza saboda mutuwar Sa'ad ibn Mu'az saboda bawan Allah na kwarai Allah ya karbi rayuwar shi amma duk da matsayin sanan sai da kabari ya matse shi sai da kabari ya matse shi idan kabari zai matse wannan me kuke tsammanin ni in an sa ni in kabari zai matse wannan me kuke tsammanin in an sa alaramma in kabari zai matse wannan me kake tsammanin in an sa ka me kike tsammanin in an sa ki me kuke tsammani in an sa ku me suke tsammani in an sa su idan kamar zai matsa wannan inna lil qabri daqda law naja minha ahadun la naja minha sa'ad ibn mu'az kai Allah ka gafarta mana kabarin nan dai ba makawa sai mun ji ba makawa ya Allah ka sauƙaƙa mana in mun ji ya Allah ka sauƙaƙa mana in mun shiga a lokacin faraƙan al'ahal wal ashiratu wal ahbab iyalai sun bar mu dangi da yan uwa sun bar mu masoya sun bar mu daga mu sai halin mu cikin kabari shi yasa in zaka yi aiki dan Allah yi dan wa dan Allah yayin da kake cikin kabarin na an gama idan mai martaba ne da an danna shi cikin kabari ba fadawa ko za su zauna ba sallama ko ba madaki ba sarkin fada ba ba ba ba ba in gwamna ne ba kwamishina ba sa ba protocol in shugaban kungiya ne na izala ana danna ka duwatsewa zami ko dan agaji ne ba zai zauna wurin ba ko akwai wanda zai zauna watakila dan ila mai jarhula ka san shi ne cika aiki shi ma tahowa zai yi shi wallahi ba zai zauna ba in kai sa a lokaci lokaci rinka zuwa yana assalamu alaikum da yare min almomini Allah ka tausaya mana Allah ka mana da sauki Allah ka gafarta mana laifuffukan mu Allah ka ji tausayi mu babarin mun kai ba wani bawan Allah ta hannu ambasada Abubakar Shehu Urno ya taimaka wa kwamitin malawi da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka masa da alkhairi ɗazu muna tare da mai martaba sarkin bukuyin yana cewa muna jin aikin alkhairai da ake ta yi a rediyo na kwamitin marayu mu ma ya sa can wajenmu muna iya kokari allah ya sa albarka a ciki wasu bayan allah daga samarot ta hannun malam aliyu mai shanu gumi sun aiko da turmin atamfa da yadi goma da ɗinkakken turmin atamfa allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar allah daga maniru road ta hannun husaini adamu zuru ta aiko da turmin atamfa ɗaya ga marayu tana buƙatar addu'a Allah ka biya mata buƙatun tana alkhairi wani bawan Allah ya aiko da set uku na kafta.